Kimanin mutane goma sha shida wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka kashe a wani hari da aka kai a ƙauyen Rukubi da ke ƙaramar hukumar Doma a jihar Nasarawa. Bayanan da na samu daga mazauna ƙauyen na nuni da cewa 'yan bindigan sun shigo ƙauyen ne da safiyar yau talata yayin da jama'a ke fafutukar zuwa wuraren ayyukansu. wani rubali ya jiwo mutane aiki ne je gona masu zuwa aiki sun fara shi zuwa aiki shi ne sai ga ya zo musu halbe kawai daga hanyoyi sun kai kusan biyu kafin ce wani abu sai ga gawaki mutane goma kasa ga gidaje sun an rushe motoci duk an kone ga su nan abubuwa ne sun kai abin da ya wuce mu taba ita ba ne ba wuce ne yanzu da mutane goma sha shida da an ka da safin nan gidaje kuma over twenty duk an koko ne su motoci kuma duk an koko ne su gaba daya. yanzu wani yanayi ake ciki a wurin. yanzu dai kowa na ta kai ta kai yanzu ne yanzu dai mutane sun bazu da cikin daji yanzu. kowa da kowa ya bazu masu yaya da sauran da shi ne nake gaya da ma wanda da aka kai na kasa ne ma yanzu na ba san abu ne ya faru a bayan da riko ba to amma sun sojoji ko kuma jami'an tsaro sun kai dauki a wurin tukunan ba su yi soko ba sun sha ne aikin tsoro da hukumar jami'an tsaro ana neman doka ne abin da ne da sallabu ba ni da su ya zuwa ba tare da an gaya musu zuwa yasa shi ma wani dattijo ya bayyana min halin da suke ciki da san hawa ba da san sauka da suna zo na tun kafin mu tashi sai a kan zo na haso da suna ana kashe kashe muna tura alhadin sai na kawo gida kai to amma yanzu ya yanayin inda kake din ba a tashin hankali yanzu da na bar na bar da suna tashin kai na zo na zo na zo da tashin kai an kashe mutane su goma sha shida yanzu yanzu wani taimako kuke so na gaggawa a wurin nan to muna son taimako sun so Wasu kenan ke bayani kan harin da aka kai ƙauyen Rukubi da ke ƙaramar hukumar Doma a jihar Nasarawa. A ɓangaren jami'an tsaro kuwa a lokacin da nake haɗa rahoton na kira kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa DSP Cornelius Osholi inda ya shaida mun cewa bai sami wani rahoto daga DPO yankin Doma ba. No, I'm, I'm not aware of any incident there now. I've not had anything from there now. I'm not in Latvia, I'm not in Nassau State now. DSP Cornelius ya ce, A yanzu haka bana lafiya amma zan kira ki in na sami cikakken bayani. Jihar Nasarawa dai ta sha fama da tashe-tashen hankula da ya yi sanadin rasa rayuka da dama yayin da hukumomi a jihar ke kirarin yin kokarin kawo ƙarshen lamarin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.